بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha tara ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha takwas ga watan uku shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi na 95 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatsa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi tsariƙar ubaidullah ibn yahya allaisi muna cikin kundi na tara kuma shi ne kundi da yake magana kan abin da ya shafi ƙasar Salatu fi safar kitabu kasar salatu fi safar sannan a wannan kundi na tara muna cikin babi ne na ashirin da hudu, babu jami'i sala za mu tashi a hadisi na 90 ko kuma hadisi na 415 inda yake cewa wa haddasani an malikin an ibn shihabin an aqwa yazid al-laythi an ubaidullah ibn an ubaidullah ibn adiyi an ubaidullah ibn adiyi ibn al-khiyar annahu qala بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين ظهراني ناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من, المشر... من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جهر أليس يشهد الله الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال الرجل بلى ولا شهادة له فقال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم من أتكين كتاب قصر الصلاة في السفر كما إذا lura kusa abin da ya shafi kasaru a halin tafiya tuni muka bar waɗannan hadisan mana mun yi nisa da su sosai da sosai sai kake ta ganin waɗannan hadisan ta ina suke da alaka da kasaru salati fi safar ina fata mun fahimci wannan da ke, ko to kaga amma dai suna da alaka da sallah wani lokacin za ga malamai suna ƙara waɗansu hadisai a tsawaita babi din in ka dubi salatul musafirin kitabu salatul musafirin a cikin sahih muslim za ka ga hadisan da ba sun yi nisa sosai da sosai haka nan ka duba kitabul masajid a cikin sahih muslim za ka ga hadisan da zuba? za a ga sun wanda yake ba su da alaka da babin sosai suna da yawan gaske sosai da sosai duk da imam Musulmi ya zo bayan imam malik ne da shekaru da dama ba wai da shekara ɗaya ko biyu ko goma ko ashirin ba ubaidullah ibn yahya allaisi ya ce wa haddasa ni kuma yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni an malik daga malik ibn anas shi muwaffa wallafar Imam Malik ibn Anas wanda muke karantawa kuma riwayar Yahya ibn Yahya al-Masmudi al-Laythi wanda ya rasu shekara ta 234 ce Imam Malik ibn Anas ya karanta da ni shi Malik shine Malik ibn Anas wanda al-Imam al-Auza'i yake cewa alimul ulama wa mufti al da Imam al-Auza'i babban malamin ƙasar Sham yake magana akan imam malik ibn anas sai ce ai wannan alimul ulama malami ne na malamai ba malami ne na dalibai ba kenan shi alimul ulama ne malami ne na malamai wa muftil haramai shine kuma babban malamin da yake fatawa a birnin makka da madina shine alharamai harami guda biyu an ibn shihab daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya rasu shekara ta ɗari da ashirin da biyar malik ibn anas ya rasu shekara ta ɗari da casa'in da tara ɗari da saba'in da tara an ata bin yazid daga ata ɗan yazid ata ɗan yazid ya rasu shekara ta ɗari da biyar bayan hijira kaga kenan ata ɗalibi ne na ibn shihab ibn shihab malami ne na malik ibn anas shi malik ibn anas yana cikin manyan atba'u tabi'in tunda kaga muna da sahabbai ashaba sai kuma at-tabi'in sai kuma atba'u tabi'in akwai sahabbai waɗanda suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya kenan suka imani da shi biyu kenan suka mutu akan imanin uku kenan waɗannan su ne sahabbai su ne kuma ajin farko sai waɗanda ke biye da su su ne tabi'ai waɗanda suka haɗu da sahabbai su ba su haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sun haɗu da sahabbai ne da yake nan kuma suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam biyu kenan sannan suka mutu akai imanin uku kenan waɗannan su ake kira da tabi'ai sai waɗanda suke bin tabi'ai su ake kira atba'u tabi'in su ake kira atba'u tabi'in su ne waɗanda suka haɗu da tabi'ai ɗaya kenan sannan suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyu kenan sannan suka mutu akan imanin uku kenan to yanzu idan aka ce ka ba da misalin sahabbai waɗanda suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da shi suka mutu akan imanin za ka ce akwai akwai al'asharatul mubashiruna na biljanna ai suna sufa ka faɗa suna aka ce ka faɗa akwai abubakar akwai umar akwai uthman akwai ali akwai sa'idin akwai sa'adun akwai ibn aufin akwai talha akwai amir fi'ilin akwai az-zubair akwai abu huraira akwai abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn amr ibn al-as da sauransu haka ce gaba da misalin tabi'ai wadanda suka hadu da sahabbai kuma suka imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka mutu akan imanin tabi'ai kenan akwai wa akwai sa'id ibn musayyib da yake nan akwai abu abin yasar biyu kenan akwai muhammad ibn muslim az-zuhuri da sauransu aka ce ka bari misalin atba'u tabi'in akwai imam malik ibn anas ɗaya kenan akwai akwai akwai abu hanifa akwai abu hanifa akwai baya ciki baya ciki to waɗannan su ayi kira as-salaf waɗannan su ayi kira as-salaf sahabbai tabi'ai sai atba'u tabi'i to su kuma tabi'ai din sun kasu kashi-kashi akwai masu daraja ta farko wanda ya kira kibaru tabi'in haka zaga an ce kibaru tabi'in manyan tabi'ai ibn hajar a cikin taqribu tahzib yake cewa su ne duk waɗanda suka rasu kafin shekara ta ɗari waɗanda suka rasu ƙabalar mi'a a ciki kamar suwa kenan su sa'id ibn musayyib su abu ne yasar waɗanda su ne kibaru tabi'in tabi'ai da yawa sun yi karatu a wurinsu yanzu na tambaye ku na ce muhammad ibn musulmi a zuhuri yana wace tsabaka kenan yana kibaru tabi'in baya cikin kibaru tabi'in saboda mai saboda ya rasu ya karata 125 akwai abu ne yazid yana cikin kibaru tabi'in a'a saboda mai yaro sai gara ta biyar wacce 125 wannan biyar to haka akwai kibaru tabi'in manyan tabi'ai yake eh nan akwai kuma a tabaka wusta tabaka ta tsakiya waɗanda ke biye da kibaru tabi'in biyu ke nan sai kuma akwai a tabaka tulati taliha wacce take bin a tabaka wusta su ne irin su al-imam zuhri muhammad ibn muslim al zuhri da sauransu annahu qal shi eh, ubaidullah ibn adi ibn khiyar ɗalibin abu ne yazid kenan yake cewa annahu qal ya ce bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana zaune jalisun yana zaune baina zaharanayin nas a cikin mutane izda a rajulun sai ga wani mutum kawai ya zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fasara sai ya magana da shi a asirce sai ya yi magana da shi a asirce ku lura da kyau sai bai ce baina ma na hannu ba sai ce baina ma rasulullah sallallahu Alaihi wasallama jalis don ka fahimci labarin shi ubaidullah tabi'i ne ba sahabi bane inda ya ce baina ma hannu julusun ga zama sahabi dan yana wurin zaman kenan amma sai ya ce wata rana manzo salama yana zaune sai bai faɗi cewar da shi ake zaman ba wanda ke nuna maka cewar ba sahabi bane ko kuma wani yana tabbatar da hadisi ne dai mursal bai sa sunan shi a ciki ba amma sai ka tsaya ka nutsu za ka gane cewar shi din baya na ake wannan zaman ko tun da shi ba sahabi ne ita sai wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sarra sai magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a asirce lam yudra ma sarrahu bihi ba a san me yayi wa manzo Allah sallallahu magana a asirtan ba ba a san me yace da shi ba hatta jahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bayyana wannan maganar da wannan mutumin ya mushi me wannan magana yi mushi fa'iza huwa sai kawai ga wannan mutumin iza alfujaiya kenan fa'iza huwa kawai sai ga wannan mutumin ya yana neman izinin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fi katili rajulin minal munafiqin akan yaje yaje ya kashe wani mutum cikin munafikai ashe zuwa da iya yi wa manzan sallallahu Alaihi wasallam magana a sirce yana neman izini ne na ma'aikin Allah ma'aikin Allah ya bashi izinin ya je ya kashe wani mutum da yake munafiki faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce shi na jihara lokacin da ma'aikin Allah ya bayyana magana ya ce alaisa ya shahadu Allah ilaha illallah ashe wannan mutumin da kake neman izinin ka kashe shi bai kasance yana shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah ba ku ji tambayar da ma'aikin Allah ya mishi eh? na ku anna ya ce alaisa ya shahadu Allah ilaha illallah galibi yakan zama kuskuren bugu ne saboda lafazin yana zuwa ne Allah ilaha illallah shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ni ma nawa anna yace wa anna muhammadar rasulullah kuma bai kasance yana shaida cewar lalle annabi muhammad ma'aikin Allah bane wannan mutumin da kake neman izinin ga kashe shi bai kasance yana shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah ba bai kasance yana shaidawa da babu abin bautawa Allah Muhammad manzan Allah bane ashe bai shaidawa da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bane fa qala ar-rajulu sai mutumin yace bala eh yana shaidawa sai dai wala shahadata lahu shaidawa ba ta kai ciki ba ba za ka amfani shi ba qala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ta biyu salli a ashe mutumin ba yana sallah ba Faƙala bala sai mutumin ya ce eh yana sallah wala salata lahu sai dai sallah ba za ta amfani shi kuna ce da kyau ko Faƙal. Faƙala sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ulaiikal ladzina nahanallahu anhum waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya hana ni in taɓa su waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya hana ni in taɓa su lura da kyau waɗannan abubuwa da suka wakana shi wannan mutumin da ya zo ya yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya bai ma wancan hukuncin munafiki ko manzan ne ba da hukuncin kun gane ko shi ya ba shi hukuncin munafiki ɗaya kenan na biyu kuma sai yake so ya zartar sai yake neman izini kun ga da bai nemi izini ba da an yi mai kenan da an yi mummunan abu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to wannan al'amura irin waɗannan daƙiƙ al'amura da suka shafi harkar zuci ba ka hukunci akan kowa dubi manya-manyan tambayoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi ya ce ashe ba yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba ashe ba yana shaida cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah bane ashe ba yana sallah ba ya isa ko ya tabbata munafiki waɗannan su ne waɗanda Allah ya hana ni in taba su domin kana taba su sai a ce yana kashe ma mutanansa yanzu kun yi imani da shi ma kashe ku zai ina fata mun fahimci wannan da ke ko to ire-iren waɗannan abubuwa mutum ba shi yake hukunci a kansu ba waɗannan mutum ba shi yake hukunci a kansu ba zai mai da hukunci ne ga waɗanda yake su ne ulil amri zuwa shugabanni me abin da shari'a ta ce me abin da kuma fassarar shari'a take kasan ka karanta da kanka daban an fassara maka daban sannan ɗaukar nauyin hukunci kuma daban shi mutumin ba eh shi mutumin ne ci aiwala eh yana sallah amma sallah ba za ta mai amfani ba tunda yana munafiki yana shaidawa amma shaidawa ba za ta mai amfani ba tunda yana munafiki akan abin da ya faɗa kulwar da ke hoto ire-iren waɗannan duk abin da ya shafi mutum ya samu wani tunani da ya zo mishi kuna ji da kyau duk wani tunani da izo wa mutum abu mafi sauki shine ya isar da wannan abin zuwa ga wanda yake sama da shi in ba haka ba zai rufta sosai da sosai kuma wasu abubuwa da suka faru duk ire-iren waɗannan abubuwan ne mutum ya malantar da kanshi yana ganin duk wani wanda ba shi ba ba malami ba ne saboda haka ya karanta ya fahimta kawai shi kenan sai ka ga ya fara sara kan mutane a ce ka je jan ayoyi kun lokacin ma'ayoyin suna yana jan suna jan shi Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsari to ka wani yana ba mu falalar sallah sallar da yake yi kaga mu dan muna cikin kitabu qasr salati fi safar sallar da yake ta sa shaidawa da yake ba Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah alaihi wasallam da ita ce karata bashi ni waɗannan su ne waɗanda Allah ya hana ni ya ce za a iya tabbatar da cewar munafiki ne yanzu da na farko ba faɗi sunan mutumin ba ba faɗi sunan mutum ba din da malamai sun bi su gano wai shin wannan wannan mutum ne wasu kace sunan shi malik ibn daksham sunan shi kenan shi kuma wanda izo yi tambayar sunan shi itiban ibn malik sunan shi itiban ibn malik amma sai malamai suka ce cewar wanda ya wanda ake tuhuma da wannan munafunci shine malik ibn daksham magana ba ta kai labari ba saboda me saboda anau salama ya a wata riwayar ya ce ashe bai halarci badar ba to kuma ƙa'ida ya ce babu munafikin da ya halarci badar duk wanda ya halarci badar to ya riga ya sha sabanin tabuka sabanin tabuka tafiyar tabuka duk da ba a yakin ba amma munafikai sun miƙe ƙafa sun tafi yakin shi zaka ga suratul bara'a sai ta shi to maganganun su قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أعطى بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد wata hadisin da muka karanta muka ce hadisi ne wanda yake mhm, mursal ko wannan hadisin ma mursal wa da sani an malik ya ce kuma malik ya karanta da ni wannan an zaid ibn aslam daga malamin shi zai ibn aslam wanda ya rasu shekara ta 136 ana qabin yasarin daga qaw dan yasar wanda ya rasu shekara ta 94 Ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce aza fa yana cikin kibar tabi'in kibar at-tabi'in domin ya rasu shekara ta 94 kuma yace manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana akwai sahabin da bai faɗa ba sai malamai suka ce wannan sahabin shine Sa'id abin Abu Sa'id al-Khudri wannan sahabin shine Abu Sa'id al ma eh akwabin yaji 500 annahu qala ma ki Allah tsira da aminci ala suka bata gare shi ya ce Allahumma ya Allah ubangiji Allahumma ya Allah ubangiji ka lura da kyau Allahumma kalma biyu ce akwai kalma ta farko ya akwai kuma ta biyu ismul jalala Allah kenan ya Allahu sai malamai suka ce wannan ya din ita ce aka mai da ita mimun mushaddada sau da in ka ce Allahumma daidai ne da ka ce ya Allahu shi yasa a larabci ba a cewa ya Allahumma domin ka ce ya Allahumma ka ce ya ya Allahumma ina fata mun fahimci magana ko in dai banda wanda suke bai ma uzuri darura shi'riya da wani yace wai inni idza ma hadathun alamma aqulu ya allahumma ya allahumma allahumma ya allah ubangiji ana ce ma allah ubangiji ƙwarai duk waɗannan sunaye ne da yake haka aka ji su kuma haka masu yaran suke faɗa babu yadda zai rana tsaka mutum ya zo ya ce ba a cewa da Allah Ubangiji wannan kuskure ne kuskure ne kuma fitina mutum zai haifar don zai sawa mutane shakku a addininsu saboda babu wanda zai ce da Allah Ubangiji wai ya yi tunanin uba daban giji daban isa kake ganin a kalma ma an tashi rubuta ta a haɗa ake rubuta ta kuma za a ga harafin farko da babban baki ake rubuta shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko za a ga ko irin waɗannan afkar da suke shigo mutane cewar ai ba a ce ma Allah ubangiji ba a ce ma Allah kaza a yare kaza ba a ce ma Allah kaza a yare kaza wannan kuskure kuskure ne wannan domin yanzu in ka tashi fassara inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal ard ya zaka fassara lalle Allah wanda yake shine Allah ga kuma ar-rabbu ga kuma Allahu ina fata mun fahimci wannan da ke ko so ka'ida ita ce ka'ida ita ce kowanne yare kowane ilimi ana karanta shi ne a gaban ma'abuta shi ilimin hadisi gaban ma'abuta ilimin hadisi ilimin qur'ani ilimin tauhidi ilimin aqida in ba mutum shi ya karanta ne a gaban malami ba in dai dan ya san larabci ne ya karanta da kansa to za a samu kwamfali sosai da sosai Allah ta'ala ya tsare mu Allahumma ya Allah ubangiji la taj'al qabri wasal kar ka sanya kabari na ya zama wani abun bauta wani gunki yi uba da za a dinga bauta mishi la in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ubangiji la taj'al alƙabari wasan kar ka sanya ƙabari na ya zama gunki yu'ba da za a bauta mushi ishtadda ghadabullahi fushin Allah ya tsananta fushi na Allah ya tsananta ala akan mutanen da suke ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajin, da suka ɗauki kabarin rukan annabawansu a matsayin masallatai in annabi daga cikinsu ya rasu sai su ɗauko shi su sanya shi a cikin masallaci wanda yake yana raye ba su bi shi ba kun gane ko yana raye ba su bi shi ba ya rasu ya sa shi a cikin masallaci ko dai zama na a yi gini a sa shi a cikin masallaci a yi gini a kan kabarin mana a sa kabarin a tsakiya ko kuma ya zama na a'a a sa kabarin gefe inda ake kallo ana sallah sai zama na kuwa kamar da muke magana darussan da suka wuce ko a sa shi ta haraba daga gaba ba sai a cikin masallaci ba ko a sa shi a cikin masallaci duk waɗannan sabubba ne da ke sawa Allah ya fushi da mutum kuma alama na Allah ya fushi da mutum ka ga ya sanya mashi ɗansul basira kun lura da kyau ko ka je ka duba duk ƙasashen da ake da kabarurruka a cikin masallaci in dai kabari na annabi annabawa da aka sa kabar da aka dauki su a matsayin masallaci Allah ya yi fushi da waɗanda suke wannan aikin to ina ga wanda ba annabi ba ina ga wanda ba annabi ba da in kai karin cewar babu shi ma ba wanda zai ce maka imanin ka ya ragu sabanin annabi saboda haka abin yana da hatsarin gaske mutum ya yi addu'a kada Allah ya mai da kabarinsa ya Allah karka sanya kabarin ya zama wani wurin abin bauta da za a dinga zuwa ana bauta Allahumma la taj'al haka na sallama ya dinga addu'a Allahumma la taj'al qabri ya lakar ka sanya kabari na ya zama wani gunki wurin wani abun bauta yi uba da za a dinga bauta mashi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya amsa addu'ar wannan annabi na manzon shi sallallahu alaihi wa alihi ya sanya an bada kariya sosai da sosai waɗanda Allah ta'ala ya bai kulawa na haramai haramin yanzu nan za ga suna iya wannan kokarin wani wani tintirin sufi ya ce sun gode ma Allah da Allah bai sanya haramai ne a hannunsu ba ya ce da Allah ya sanya haramai ne a hannunsu to da abin ya lalace shirkin shi faɗa cikin sufayen abin nan ya ce sun gode ma Allah da Allah bai sa haramai ne a hannunsu ba. Ka ga mutum yana ɗawafin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu wani tsabagin ya kallafa ma kanshi sai ya yi ɗawafin kabari kuma masallacin manzon sallallahu zai kusa kwafin gunna eh abin da gana wannan bangon da ya ka hango wanda ke wancan bangon cikin kankanin lokaci ai ba karamin wuri bane idan ka sai abu idan aka ce an rushe shi sai ga ya dan zama ya zama kankani haka in ka dubu tsohuwar kasuwa yanzu ya ce ita ce ɗin nan kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad ishtadda ghadabullah fushin Allah ya tsananta ala ga mutanen da suke takhazu qubur anbiya'i masajid sun rike kabarruka annabawan su masallatai shine ibnu abdul bar yake cewa hayu an sujudi alal qubur wannan hadisi yana karanta da hana yin sujada akan kabari ba a yin sujada akan kabari mutum ya dora gohinsa akan kabari dan waɗanda suke yin wannan ko dai su yi dan shi wanda ya rasin ya samu rahama wace masallaci ai wuri ne na rahama kun da ke ko ko kuma an yi wannan ne domin su masallatan su samu jin kai na mai kabarin a ubbillah ko wannan su dai ba zai samu ba wai ya samu wani mutum ya gama holewa shi a duniya sannan kuma sa kabarin shi a masallaci wai don ya samu sauki kun kana magana ta da ke ko ko kuma wai su sa kabarin shi don su su samu sauki wannan duk da zai yi ana sallama wannan yana cutar ajali ya dinga tsawatarwa kada a yi sujjada kan kabarinsa kada a yi sujjada kan kabarinsa ibn abdulbar ya ce ko kuma annahyu an al qiblatan yusalla ilaiha hadisi yana hana a sanya kabari al-qibla da za a dinga sallah ana kallon kabari fasara nawa kenan ko dai ya zamana ayi kabari domin a dinga sa goshi akan kabarin ana sallah ko ma da wace niyya ko kuma ya zamana a'a a sanya kabarin a gaba ba goshi ake sawa ba shi ake fuskanta ake sallah duk wannan haramun ne duk wannan bai halatta ba Ishtar da ghadabullah fushin Allah ya tsananta ala qawmin an biya anbiya'ihim masajid Kar mata matafa ƙabari ba a mace na wani da na wani ina fata mun fahimci wannan da ke ko ba da ake bukata ƙabari ya zama bai ɗaya in ka ga makabarta makwance ga kabarrukan nan bai ɗaya na wani bai fi na wani ba sai dai idan na wannan jariri ne na wannan eh, matashi ne na wannan kuma dattijo ne a ganin za a gane su ne a kusa amma a ce wannan an sa mai farin dutse ko an an sa tiles an ke duk wani haramun ne ta je su na kabari ta haramun isa za a gama hukunta wannan kabari masu kula da wannan makabartar Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wasu sun zo sun yi wani kabari wasu suka zo suka zaga kabarin wani nasu da bulo wasu kila za ku iya tana shekara wasu shekarun baya haka shekara biyar ko shida an zo an kewaye wani kabari da bulu masu kula da makabartar suka rushe bulan gaba daya domin ko a hankalci ina aka ce kowa zai zo ya kewaye kabarin nashi da bulo ya kake gani yanzu inda za a binne mutum goma zai dawo mutum uku ko hudu Allah ta'ala ya sauke za ka ba a wannan kuma wannan yana ga cikin manya-manyan abin da sufaye da da 'yan shi'a suke gino a kai sufayi duk wata ɗariƙa ta sufanci duk wata ɗariƙa ta sufanci za a ga abin da ya shafi ƙabari makare yake a zuciyarsu duk wata ɗariƙa ta shi'anci za a ga abin da ya shafi ƙabari makare yake a zuciyarsu ga yana daga cikin manya-manyan ayyuka idan mutum ya zai ira a yin ziyarar ƙum haske kiran shi ƙun birni mafi tsarki a wurin mabiya addinin shi'a can aka binne waye aka binne waye aka binne waye aka bubbane duk wasu da ake bubbinnewa can Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare su karantarwa ce magani karantarwa ce magani in dai ba karantar da mutane ake yi ba karantarwa kuma ta asali ta hakika ba ta suna ba asalin karantarwa ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to haka zaka dinga gani waɗannan abubuwan mutum ya rasu sai a sa shi a ɗaki a yi gini duk ba a gini a kan kabari kuma duk musabbabin watan wata rana kenan a ci aiga abin da kakannin kakannin ku suke bautawa Allah ta'ala ya sauke قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن إتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكان أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب دقى ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري عن محمود بن الربيع الأنصاري هكذا نقول يكي محمود ابن الربيع إيه الأنصاري shi ne ya zama na ce na ku haka yake mahamud ibn rabi ko mahamud ibn labid mahmud ibn rabi al-ansari ko mahmud ibn labid ما ابن ربيع كيف ابن ربيع ابن ربيع ابن لبيد با ابن ربيع ابن لبيد سبحان الله ايه wato naku ya hada ya hada duka sun ce akwai Muhammad ibn Rabi akwai Muhammad ibn Labid kun lura da ke ko to ina jin mai kamfanin da ya buga naku ya ce ne sai ya hada su duka anna itiban ibn malik lalle itiban dan malik kana ya ummu qawmuhu ya kasance yana wa mutanen salimanci kana ya ummu qawmuhu ya kasance yana ma mutanen salimanci wa huwa a'ma a lokacin yana makahu ko idan shi ya fara makancewa wa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi wa kenan shi itba din kenan innaha takunu zulmatu yace ya rasulullah lalle ana samun duhu wal maqaru da ruwa ruwan sama kenan biyu wasailu da kuma magudanar ruwa a hanya ta zuwa masallaci da nake mutane limanci idan na tashi daga gida zuwa inda zan yi limanci wana ji da ke ko wani lokacin akwai duhun dare sannan kuma gashi akan hada shi akan samu ruwan sama sannan akwai manyan magudanar ruwa shine sai manyan magudanar ruwa yanzu a ce a wannan tsallakin yake kaga wannan magudanar ruwa ai babban magudanar ruwa ce ko wa ana rajulun darirul basar kuma lalle ni mutum ne da yake da matsala a ido ido na ya samu cuta shine dari ya samu darra ya samu ciwo ana ce da mutum makaho ana ce da makaho darir an an ce darir ya nuna makaho kenan suka ce tunda ya ce darirul basar ya nuna makanta ta fara samun idan ba idan ya makance a lokacin gaba ɗaya fasalli ya rasulallah ya ma'aiki Allah ka yi sallafi baiti a cikin gidana makana a wani wuri a ta musalla da zan dinga yin salla a wannan wurin ga anan kenan yanzu yana son ya dakatar da salla cikin jami'i. eh yana son ya dakatar da salla cikin jami'i, ta saboda me duhun dare da kuma ruwa ga manyan magudanar ruwa alhari yana makaho ba yana mai ido ba yana makaho don yana makaho saboda haka yake son ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bashi wannan izinin sai ya ce to anan sulama ya zo gida ya bashi ya zo ime sallah a wani wurin kaga in dai mai sallah to yanzu zai dinga sallah idan ruwa ko wani abu ya taso su kuma mutane masallaci sai su samu wani liman kenan kaga ya nuna ya halatta limancin makaho kun gane ko ayi fa inna la ta'mal absar walakin ta amal da ke fi sudur ai da mai ido ba shi ke makancewa ba zuciya in ta makance shine ganin ido ba zai fa'ida ba amma za ka wani wani mara idan ai tanganyake da da masu ido din gaba ɗaya ko za ka tina wani makaho da yake tangan da masu ido ai makaho ne shi ko shi akwai araba mai darasu kuma makahuni da shi ɗin kuma yanzu kamar imamu shafubi rahimahullah da isha shafubi ya aika ga masu idan ma da ya suke janta akwai littafi mai suna a tamir na ibn abdulbar sharhin muwaffani gaba ɗaya ɗauke shi ya wake shi ba wai wake muwaffan ba ya wake sharhin muwaffan wajen ya fi zuzu goma zai zo wajen zuzu ya shirin da wazanin daliya gaba faja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yazo wurin sa fa qala sai ce aina tuhibu an usalli ina kake so in maka sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina kake so in maka sallah malam wanda ya huce ya huce sahabbai sai riga sun huce wanda ya roki Allah Allah ya kara musu yadda ya sami yadda Allah shi wannan cari ma aikin Allah ya zo gidan shi ya mai sallah a wani wuri domin ya dinga yin sallah kuma aikin Allah ya zo ya ce kuma ina kake so in maka sallallahu alaihi wa wa wasallam yana shigowa sai yi sallah a ga sai fajahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshe zo fa qala sai yace kenan ma yake Allah bai zauna ba da ya shigo bai zauna ba to amma kuma a bayan mun karanta hadisin mulaika annabi sallama da ya zo ya zauna sai sabai suka ce bambancin shine da ya zo wurin mulaika nan da asali ba ya zo isalla bane ya kawo ziyara ne an kira shi ne ya zo ya ci abinci sai da ka sai fara gabatar da ci abincin kafin sallah nan kuma an kira shi ne isayar sallah sai fara gabatar da sallar kafin wani abu kuma wannan mulaika ba Fa ashara lahu ila makani min albayt sai mutumin shi itiban kenan sai ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wuri a daki fa salla fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi sallah a wannan wurin aga nan kace menene ai kaga sai ya halatta ba zai samu malami mai tsoron Allah ke ne ga ya toshe ce zai yi mai sallah a gida kamar ya ɗauke mashi uzurin wallahu ala qala da sani an malikin yanzu ya tabbata limancin makaho ya tabbata limancin makaho domin wannan mutumin yana wa mutanen salimanci. a nan sallan bai ce don me yake musu limanci ba asali ma manzan sallan ya sa ibnu ummi maktum mai rike madina gaba daya a wata tafiya da yi kun gane wannan da kyau ko

zai ya ɗauka wani uzuri da zai same shi kamar ya rankwafa kun gane ko shi a sallashi da yana tafiya ne a rankwafe shi in yi sallashi sallashi ta yi kun gane ko amma zai iya komawa da baya ba wani limanci kwarai ko haka ake karatu tambayi shi ta yi sosai da sosai in mutum yana limanci sai ya fahimci yana da wata larura ya halatta ya koma baya sai ba wani ya ci gaba da limanci din saboda abin da ake bukatar shine a yi sallah Allah ya karɓa. ba wai abin da ake bukata shine limancin kada ya bar gida ba kaga karfi da yaji ya rike limancin nan saboda sun gaje shi ne kada ya zo ya hakura kuma ya zama na limancin ya fita daga gidansu kaga zama gargajiya ke qala wa haddathani an malikin an ibn shihab an an abbad bin tamim an ammi annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mustalqiyan fil masjid wadiyan ihda rijlaihi ala al-ukhra wacce hadisin da muka karanta hadisin bukhari ne da muslim hadisin da muka kammala magana akan shi yanzu ma'ana hadisin al'ama kenan wannan shi ma hadisin ne da muslim hadisin abbad ibn tamim hadisin abbad ibn malamin ko malamin ibn shihab ibn shihab kuma malamin malik abbad ibn tami suka ce tabi'iyyun thiqa bamban tabi'i ne sai wasu malaman suka ce wasu ce lahu ru'ya ya taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai akwai waɗanda yake sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai ba sun yi ruwaya a wurinsa ba ne kun gane ko sun ganshi. ya zo zai huce sai sai ganshi. aka ce musu ai wannan shi ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka ji sanyin rai kamar ya tafi aikin hajji fitowa makka da i fitowa makka da i kadai ai ya fito ne da mutane amma da izo mai katin mutanen madina ai awa 24 yayi a wurin mutane sun taru sama da yadda ya fito madina da su kuna ji da kyau ko da ya kama hanyar makka daga zulhulaifa wani kilomita 460 da wani abu ai mutane da suka dinga barkowa daga ƙauyuka suna bin manzan salama zuwa aiki hajji ai suna da yawa da waɗanda suka tuwo daga ko'ina su wasu a nan ne suka gan shi fi zai gani an ce lahuri ɓuya ya taɓa ganin manzan Allah su salama amma ya yi ruwayar hadisi a wurinsa a'a don a tantance kada wani ya ɗebo ya ɗebo ya ɗebo ya ɗebo ya ɗebo ya ce wani sai ce ai ire-iren waɗannan su ne su sun taɓa ganin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam an ba a taɓa samu sun yi ruwaya ko a duk ɗaya ba saboda yana da falalata sahabbantaka to ire-iren sai ga ana saɓani sahabi ne ko ba sahabi ba ne kenan in sahabi ne kaga lahuru ya ya taɓa ganin in ko ba sahabi ba ne yana cikin kibaru tabi'in kenan yana cikin manya-manyan tabi'ai an amihi daga baffansa baffa shine wan uba ko kanu uba daga baffansa annahu lalle shi babban nasa ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mustalqiyan fil masjid yana kwance a rigingine a masallaci eh yayi rigingine a masallaci wajen maimaita eh ban ji ba rigingine sai yanzu na ce ta yi da yaran shi an haɗa shi aiki eh rigingine me rigingine eh shi ne mutum ya kwanta kan shi yana kallon sama mutum ya kwanta cikin shi na kallon sama kullum da ke ku eh a reran wani ai ba lafiya kenan ya kwanta ne a zube ya ba lafiya a rigingine kwatanta mana mutum eh rigingine ba kun lura da ke ko sai ce wazi an ishi da rigilai alal ukhra ya ɗora kafa shi ɗaya kan da a ba eh za ga wani ya yi haka wani kuma ya ɗora kafan ya ɗaga ta ne eh, eh ko haka yawwa haka ba yawwa daga sai ka ɗaga gwiwa ah kashi kashi kashi kashi <laughs> shi ga ƙara mabalata wani eh kullum da ke ko ya same shi ya yi haka kaga mustalƙiyan ya yi haka ya ɗora ƙafa shi ɗaya kan ɗaya kuma fil masjidi kaga mustaqiyan fil masjidi ya rigingina a masallaci Wa bi an ihdar rijlaihi ya sanya ɗaya daga cikin kafofin kafuwa shi biyu alal ukhra akan ɗaya a masallaci yanzu mun shigo abinda ake a masallaci da wanda ba a yi a shine jami'i kenan shine babu jami'i sala babu jami'i sala haka za ka daga ganin hadisan suna ta tahowa haka za ka daga ganin hadisan suna ta tahowa ba a kan babi guda ba shi irin wannan kwanciyar ana yin ta a masallaci kun bayance ne da kyau ko shi ne mutum ya kwanta ya rigingina haka sannan har ma ya ɗora ƙafa shi ɗaya kan ɗaya hadisi ya tabbata a bukhari da muslim ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya hana an yaba a rajulu da rijlaihi mutum ya sanya ɗaya ya ɗora ƙafa shi a akan ɗaya, wa huwa mustalqin ala zahari ya kwanta da gadon bayansa irin wace kwanciya kenan irin wannan din kenan eh irin wannan da muka karanta hadisi ya zo a bukari da muslim annabi sallallahu alaihi sallam ya hana irin wannan kwanciyar mutum ya kwanta a rigingine da yake ne ya ɗora ƙafa shi a akan ɗaya. sannan kuma yanzu gashi mun karanta hadisin bukhari da muslim ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kwanta a masallaci ya yi rigingine ya ɗora ƙafa shi ɗaya akan ɗaya to anan sai malamai suka ce hadisin ɗaya ya share ɗaya yanzu wanne ne ya share wani wancan da ya share wannan ko wannan ya share wancan eh ai in an ce wannan ya share wannan zaka yi amfani da tarihi qala wa dasni am malikin an ibn shihab an sa'id ibn musayyab an umar ibn khattabi wa bin Afani, affani wa usman ibn affana radiyallahu anhuma kana yaf'alan zalik amin eh ban ji ba mizar malik kenan mizar muwaffa kenan ka lura da kyau da ita wancan hadisa ana magana akan kaifiya din wani hadisin ga su sun biyu kuma ba zai yanzu dole ɗaya ya share ɗaya ne ko koya abin yake sai biyo shi da asar na da ibn musayyab wanda ya rasu shekara ta ɗari da abin nan hudu shekara ta hudu cewar Umar ibn Khattab sani al-khulafa rashidin da Usman ibn Affan kana yaf'alan zalik sun kasance suna yin haka sai nuna kenan wannan aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da wanzuwa wana ji da ke ko to ka'ida suka ce e, imanu dalilai ne aula yin aiki da dalilai guda biyu shi ya fi akan ka aiki da dalili ɗaya ka ajiye ɗaya kuna jina da ke ko aljam'u aula mina tarjihi ka haɗa hadisai ko ayoyi ko dalilai biyu ya fi akan karin jayar da wannan akan wannan sai suka ce wancan halin da annabi sallama ya yi ya hana ne idan mutum ya zama na zai al'aura shi za ta bayyana in ne mutum zai kwanta al'aura shi ta bayyana kuma ka lura da kyau duk mutumin da yake yana da yagar ba wai su a zamanin su da suke da kwargalle da mayafi ba ba su da suke daura zani da abin nan ba ko a yau mutumin da wandan shi ba daidai yake ba in yi irin wannan kwanciyar ba zai yi can gani ba haka ne yawwa so da haka zaka ga yanzu kenan mun an yi aiki da dalilan duka biyu in dai mutum ya tabbatar da tsaraicin zai bayyana to bai halatta ya yi wannan kwanciyar ba in ko baya tsammanin haka aha ya halatta ko kuma sunna ne ya halatta kulura da kyau ya halatta ne ba wai sunna bane in mutum zai kwanta a masallaci irin wannan kwanciyar ya halatta ne wannan kenan na gaba akwai abubuwan da ba a yi a masallaci akwai abubuwan da ake ya halatta a yi a masallaci wannan ba wai magana ce ɗaya ko biyu ba na farko dai ɗazu na ce mana imam muslim rahimahullah yana da kitabul masajid a cikin sai muslim manyan malamai sun yi rubutu a kan hukunce-hukuncen masallaci kadai hukunce-hukuncen masallaci me ake yi a ciki me ba a yi a ciki akwai littafin da yake hakamar masajid tun farkon gina masallaci ina ya kamata a gina shi me ya kamata a lura tun kafa a ɗora tubalin gini ɗin ina fata mun fahimci magana ta da kyau sannan bayan ya kammala wannan maganar ya zo kuma ya shiga me aiki a masallaci me ba a yi a masallaci asali ba a surutu a masallaci ba a surutu a masallaci ba a yin surutu a masallaci duk wanda yake da wani labari wani ruwa ya kyakkyakkyakkyakkyakkyakka kaga sai su je waje hisa ake haraba ake rahaba za mu zo mu karanta a ciki mutumin da yake da surutu zai yi surutu sai ya wuce wajen masallaci ya je ya surutun shi a can ba kuma a kasuwanci a masallaci ba a kasuwanci a masallaci yana daga cikin kasuwanci a masallaci ko bai cikin kasuwanci a tallata abin sayarwa a cikin masallaci sai a ce za a samu a waje yana ciki mana an gama ya sun da riga an tallata kuma ya gama tallata wa ba a kasuwanci a masallaci za a nemi canji a masallaci canji nau'i ne na kasuwanci ana samun gwaje-gwajen canji ne a cikin babul biyu kitabul biyu exchange da ake ba mun karanta kitabul sarf ba eh, babu sarf canji nau'i ne na kasuwanci ina fatan kun fahimce ne da kyau canji nau'i ne na kasuwanci shi yasa ma za ka samu hukuncin canji a kitabul biyo ba za ka sami a kitabul masajir ko a kitabul salaba ko a kitabul nikah za ka sami shi ne a kitabul biyo kun yi shiru a za ana canji a masallaci na ban canji kaza canji ne na kasuwanci so ana tsabtace masallaci ana rayar da masallaci ne a rayar da shi da gini a rayar da shi kuma da karantar da mutane addini shine babban abin da ake ba ana yin masallaci ne kawai a rufe shi ba ko kuma a yi masallaci a rufe ko wani lokacin ma lokacin zafi ne ma a rufe masallacin a fito waje a yi sallah ko kuma abin masallaci gashi nan ba tsaftace shi ba kaza ba kaza duk ana gin ana lura da tsaftar masallaci da karanta da mutane a cikin masallaci ba kuma a tofar da yau a masallaci ina fata mun fahimci waɗannan abubuwa waɗannan kaɗan ne malik ibn anas ya kawo mana magana kaɗan akan abin da yake ana yi a masallaci ko ba a yi a masallaci sai ya kawo ma'aikin Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kwanta ya rigingina a masallaci sai kuma ya biyo shi da aikin Usman Umar ibn Khattab da Usman ibn Affan Mm-hmm. lokacin da ake hutu ba ya bada sai aka ba su ciwo bai kai ba ne kai fi a ban gane ana hudu ba kai haɗa mun aiki abu biyu ne ana hudu ba daban a masallaci daban a cikin masallaci eh, eh. shi shi kawo cewa lokacin mutum zai iya ba da ka ce ana hudu ba ana hudu ba kuma ana neman taimako eh. a ah, ba a yi ba a yi ba a yi ana hudu ba kuma ana neman taimako mala'iku ba da suke rijistar masu shigowa mala'iku da suke rijistar masu shigowa masallaci da liman ya zo ya fara hudu ba fasin rufe littafin ba sun zo suna sauraron hudu ba mutane ina suke ne ai ba a neman ba a neman taimako kowa tsid yake yi kowa zai tsaya ne tsid in ana hudu ba ba a neman taimako ba a gyara sahu ba kowa ya nutsuwa inda yake saboda hizar ce ka haɗa min biyu ni na yin magana masallaci na yawwa ana hudu ba ko ba ana hudu ba ito eh, wannan ya halatta ko mai halatta ba ya samu canji shi a masallaci a waje kawo shine mafi sauki kar mutum ya dauka ai sadaka yake bayarwa kamar ya halatta yi da abin da bai halatta ba ba haka bari ka dauki dai ka'idar ah, canji nau'i ne na kasuwanci kun lura da kyau ko canji nau'i ne na kasuwanci ɗaya kenan shin mutum zai ba da sadaka ya sa ɗari ya ɗauki hamsin ko ya ba da ɗari ya ce a ba shi hamsin ma na ya ba da sadakar hamsin kenan ba san wannan ba lura da kyau ko Thank you. shi mai amfani na wajen sai ya zo da laspika mana ya dinga cewa laccar da aka yi yanzu akwai ta ga ta mun kammala ana tsarkake masallaci ne ana tsarkake duk abin da ba a gina masallaci da shi ana tsarkake masallaci ne waɗanda zai da su sanar a waje ko su sa laspika laccar da aka gama yanzu ko karatun da aka gama yanzu muna da shi ga shi yanzu ya fito ga sai shiga harkar kasuwancin su kenan Mm-hmm. za su yi mitin da ƙa'idojin mitin da kuma lura da ƙa'idojin masallaci imana eh ai mitin ne bai ba haramu ba ne ai surutu muka ce surutu muka ce ba a yi a masallaci amma tattauna abinda zai kawo ci gaba al'umma ana yi shi a masallaci an kuma ya zama jayayya da ta da jijiyar wuya ya su fita waje gaskiya nake ga muku don sai zama laifi guda biyu ga laifin jayayya da musu ga laifin yi kuma uh, hurma ta masallaci ce cewa mafita mafuta dai ba da saraka a masallaci wannan ba a kan shi muke magana ba shi wannan babu kura a kansa magana canji babban mafita ita ce ka yi canjin ka kafin ka shigo masallaci ya fi kullum kar ma zuban wa ya eh, kome a ce larura fa in dai akwai wani hanyar da mutum zai bi domin ya warware ka ya ɗauki cewa canji nau'i ne na kasuwanci yawa canji nau'i ne na kasuwanci ba a cigiya masallaci cigiya fa ba a cigiya masallaci eh duk sunan canji ya ce canji a wanda ake riyar da naira ko naira da dola wanda ake a banki akwai kuma naira da naira duk sunan ya canji duk sunan ya sarraf exchange kenan kowane da hukuncinsa naira dole zama hannu da hannu kuma misilan da misilin naira da dala ma'ana naira da naira kenan naira da dala kuma wannan dole zama hannu da hannu ko da bai zama misilan da misilin ba shine alaikum salam a yana wasu ka ce idan a masallaci ne abin ya faru wannan kamar ya halitta idan a masallaci ne abin ya faru su dama ina za a je kullum da ke ko dama a nan abin ya faru kun an gama karatu sai ga wayar wani sai a ce ga wayar wani a mu gaba ɗaya ya daukan wannan ina gani haka mu ta mu samu lokaci ne mu yi magana akan wannan da guda din shi ahkamul masajid insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk